inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru ce ta mutu wallahi ta ce nan mutu ta mutu ta mutu wace ta mutu wallahi ka ga to wai wace wace ne wai wai mutu ta ce wace